Allah ya yi halitta idan ta na duba gwajin ya mun daga nesa bakin da sa kafarin ya an diga zai ba Lafiya da wallahi. Ya kasuwa? Lafiya da kai da ajiya ke. Wallahi ya. Baby? Sweetie? Faɗa mai duk abin da kike so a shagon nan. Ko me kike so ya haɗa miki? kai yau mutum na ƙara arziki kakar ka tayanke sa yawa kana da sabon dai ka ƙara arziki yawa to a ban sabon dai sai akwai relaxer relaxer karamin ko babban babban babban babban babban eh, ka da masa da wancan da wancan da wannan takalmin da ake yi shi ma wannan shi maka da mata wacce shi maka da mata sai ka yi samu kwanin mata Allah baby dini ka ba komai kake da wallahi Allah kara arziki mai gida Allah ba komai yi wa kai ne yayi kamar gara aka saka daidai wa daida alambanta ka gama fuska ke nake son kalla ba ni jin daɗi inda ba baki eh, ba su kudin su wuce dubu ɗari gaba ɗaya ba su kudin su wuce dubu ɗari komai ka sa mata akwai zumbun wannan fa mai tsada ce eh ta mata ta ba ka da matsala ka ga masu yawa nawa ne kudin gaba ki daya ba ɗaya dubu tamanin da biyar what

ka dai wani wawan dai zama ba ko ko ka bar waya ka ko kuɗi kai yan da fara ne yanzu sun yaka ni dai bar ga kula shaguna ni ma kanka